ɗariƙa ba dole bane in tsitsi ne wa ɗan izala duk abin da yi dan zai iya yin daidai dan yi ina izala ba dole bane tsitsi ne wa ɗan ɗariƙa duk abin da dan zai iya yin daidai hmm. kwanan nan wannan malamin malam Sheikh Dr. Ahmad Bamba eh. kala haddasa kala haddasa na eh. haka na BBC sun rubuta lokacin da suka rubuta rasuwan shi babban malami wanda mutane suka fi sani da kala haddasa na ya rasu eh to malam kala haddasa na kamar da BBC suka rubuta ranar da ya rasu daman dai ni da BBC na fara ganin labarin rasuwar shi Allah jidda masa na fito na yi ta'aziyya eh na gani mun saka ma yau tare da cewa kuma na san kala haddasa na Dr. Ahmad ke Allah ya masa rahama na san mawkifin shi akan Shehu Ibrahim na san maganganun da ya faɗa akan Shehu Ibrahim amma mutane ba su san na san waye Dr. Ahmad Bamba ba akwai wani abu guda da yasa nake girmama Dr. Ahmad Bamba Mm. Kuma shi kaɗai zan faɗi wannan formula sarki zaki ku yi tare da ni ku sa hankali da tunani sosai za ku yi ta ƙaro misalai. Sarki zaki. Na'am shek. Dr. Ahmad Bamba yana girmama manzan Allah. Sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. Allahu akbar Allah ya ji kansa. Zai iya sabawa da kowa akan mutuncin manzan Allah. Mm. zai iya sabawa da kowa. Zai saba da kowa. Ya saba da malaman shi na izala da yawa saboda mutuncin manzan Allah. sallallahu alaihi wasallam ka san me dalili a ya taba yin dariƙa a baya oh shi sa daga baya ya bari to bari ka ji wannan formula zan faɗa maka ita yanzu hmm. duk mutumin da ka ji yana girmama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma yana izala wallahi in ka bi shi ko bai faɗa maka ba sai ka iski ya taɓa yin dariƙa a baya daga baya fita she ya kuri bangare me kake nufi duk wanda bai taba ɗarika ba shi bai girma ma annabi kenan ko zan ita wurin ban kai ga faɗin haka tukunna amma zan faɗa to na amma na fara da cewa duk ɗan izalan da kaga yana kishin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka bincike shi a baya ya taɓa yin ɗariƙa daga baya ya bari dan wallahi wanda ya taɓa zama a zawiyoyin yan ɗariƙa ba zai taɓa aibata annabi ba ko me zama ko arni ya zama Mm. ko ne ya zama wallahi ba zai wulakanta manzan Allah ba saboda already abu na farko da ake cusa wa dan dariƙa shine girman manzan Allah dan haka da shi yake tashi san mm. annabi ya riga ya zama jinin jikin shi in kaga dan izalan da ya taba dariƙa kuma ya zo ya taba jarabin manzan Allah sai dai in ana iya sai dai in yana iya tsotse jinin shi a zuba bai wani mm-hmm. ɗaya kenan na biyu duk dan izalar da kaji yana iya sakin harshen shi ya faɗi abin da ya ga dama akan annabi ba girmamawa na'am ko iyayen annabi ka bincika ka ji tun da ya tashi bai taɓa yin ɗariƙa ba don haka bai taɓa zama a zawiya ba bai sanya ake son manzan Allah ba bai sanya ake girmama bai sanya ake magana a jarabin manzan Allah ba mm, sallallahu alaihi wasallam na'am na ba da wannan asami dan a ƙara da shi duk mutumin da zaka ji ya zo yana wa'azi yana kare girman manzan Allah to wallahi ka tumbaye shi ko da kan shi kila a wajen karatun shi zaka taba jin yana cewa mu ma dariƙan na aidin mun yi mun fita ya taba yi kowa ya shi ko <laughs> ah, shai kaga wannan wannan eh, ce ka wata eh, message da ka wulga yana da nauyi sosai gaskiya <laughs> wato gaskiya yana da nauyi eh, mun yanka wuri na cire wurin ah, wato abin da nake nufi shayi ina so ku tabbatar hmm. Hmm. duk wanda kaga malamin izala ne amma yana mm. girmama annabi sallallahu alaihi wasallam in ka bincika mm. zaka ga cewa ya taba yin ɗarika. amma duk wanda zaka ga cewa yana kuma kila ma in kana yawan tauraron shi zaka jana cewa ɗarikan nan ma mun taba yin ta fita ne muka yi da kanshi zaka jana faɗa in ma bai faɗa ba ka tambaye shi ya rantse maka da Allah bai taba ɗarika ba tun da yake wallahi zai ce ma ya taba yi ɗaya kenan eh? na wanda bai taba ɗarika ba eh to shine zaka ji idan an masa tambaya annabi yana da albarka zai ce ai bai da albarka annabi bai da albarka kila shafin kan nan ma an taba sanya wannan muryar wani ya ce eh. annabi Watun, watun, ma'ana magana ga yana da karfi magana ga yana da karfi masu ma na shiga ciki sosai Watun, amma duk wanda za ga yana sakin baki a cikin e, izara bi ma'ana bai taba ɗarika ba kenan bi ma'ana ɗarika shi ke dawamar da mutum a soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ai abin da yasa nake sa Ahmad Bamba kenan ai Dr. Ahmad Bamba okay wallahi yana son annabi Dr. Ahmad Bamba zai ke taba da kowa akan manzo Allah wallahi na sani na sani hmm. dan ya taba yin dariƙa baya na'am wani in bai taba dariƙa ba shine zai ce uwata na aljanna ubana na aljanna amma mahaifin manzo Allah amma waɗanda suka taba yin ɗarika daga cikin su sai su yo ta yan izala da yawanci ce ƙarya yake yi iyaye annabi ba yan wuta bane su ta karatu suna karewa sun taba dariƙa baya sun san wai annabi Muhammadu mm. amma waɗanda ba su taɓa yin dariƙa baya ba irin su da karijiyar lemu sai su fito su ce abinda malam ya faɗa haka nan ne yan siyasa cikin su zan kama suna ka yi haƙuri a shi ka bani ka bani eh, assignment kenan duk wanda suka yi zan bi su zan bi su kenan masha duk wanda ya fito ya ci goyi wannan maganar ya goyi bayan ce ce karatu ne na ilimi ka bincike shi bai taɓa ɗarika ba duk wanda ya fito ce wannan abin sai ya kare janabin iyayen manzan Allah kuma yana izala ya taba ratso zawiya a baya mm. tun da ya shiga zawiya wallahi ba zai yi kin manzan Allah ba kuma zai kare manzan Allah ko da zai saba da kowa na'am duk masu wannan rekodin muna nan muna jiran su da duk suka riga mu mutuwa in dai Allah ya sa rayuwar mu ta fita su tsawo duk sai mun yi ta'aziyyar su dan kare janabun Annabi Muhammad da suka yi sai dai mun riga mu mutuwa sai dai mun riga amma in dai muna da rayuwa suka mutu ɗaya bayan ɗaya sai mun zo mun yi ta'aziyyar su kuma ba dan komai ba saboda janabin Annabi Muhammad da suka kare sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam na'am bi gaddin nazar cewa me mawqifin su akan Shehu radiyallahu anhu ai Shehu ba Annabi bane bari ka ji wata kalma mai girma zan faɗa maka ita tana cikin littafin shewa tiku ya uwa yan dariƙa da yawa za su ji tana da nauyi amma ba ni na faɗa ba shewa tiku radiyallahu anhu ya faɗa shewa tiku mm. kowa ya san waye shewa tiku radiyallahu anhu tana nan cikin manahilur rashad an tambayi shewa tiku aka ce masa shewa tiku mutumin da yake dan dariƙar tijjaniya amma yana kin shewa ibrahim na'am dan dariƙar tijjaniya yana kin shewa ibrahim kin shi Ibrahim ya fudda shi daga ɗarikar Tijjaniya kenan kenan ko ya ɗarika Tijjaniya ba za ta amfani shi ba shi a cikin ce sam mm. dan yana dan ɗarikar Tijjaniya ya kisho Ibrahim sai ce to ɗarika shi tana nan ba abin da ta yi yace saboda kin da yake shi Ibrahim hasada ce kawai yace ita ko hasada ai nau'i ne na zunubi ita ko ɗarikar Tijjaniya maganin zunubi take haka shi a cikin ce kawai <laughs> na'am to idan misali ina misali idan har shewa tuku radiyallahu anhu zai ba da wannan fatawar ta ilimi cewa dan tijjaniya ma in ya wa shubran kari bai fita daga tijjaniya ba Dare da girman maganar ya ce saboda ai duk wanda ka ga yana shubran kari kawai hasada ce mm. amma ba wai yana da dalilin masa in inkari bane na taɓa faɗa ban sani ba ko rana ce ne a shafin ka na ce sarki zaki duk mutumin da ka ga yana shubran kari bai san shubrahim bane dan da mm. ya san shubrahim ba wanda zai san shubrahim kuma ya masa in inkari to me gare shi na Mun wancan sati ka gaskiya ne sura ka shi a teku shi ma abin da ya kalla ke da shi duk mai shi Ibrahim inkari to hasada ce in dai har ya fi shi Ibrahim ne sai ce to ita kuma hasada ai zunubi ne hmm. uku da rika dama ana an amshe ta ne dan a nemi tuban Allah daga zunubi ai to idan har dan dan dariƙa misali misali nake yi Allah ya kiyaye mu da inkari wa kowane wali ma balle shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu amin ina so in barara inkari wa shi Ibrahim bane radiyallahu ta'ala anhu ko in barara da waɗanda suke yi a ina faɗin abin da shi a cikin faɗa dan isa zuwa ga ma'anata idan har dan dariƙar tijjaniya ma yayi wa in inkari Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu amma shi ku ce dariƙar shi tana nan ba komai hmm. menene zatanka dan dan izala yawo shubran inkari in dai yana son manzo Allah yana son mai gidan shi Ibrahim shikenan shubran ya yafe masa ai haƙƙin shi ci ko wallahi shubran zai iya yafe maka duk abin da ka masa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kana son manzo Allah duk abin da ka masa zai yafe maka balle da amar ban ina so in koma kan laifin da yan uwa muke cajin shi akan shubar radiyallahu ta'ala anhu abin da ke tsakanin su da shi Ibrahim Dr. Amar Bamba hmm. kamar da nace malamin dariƙa ne da dan dariƙa ne malamin shi Sheikh Habibullah Abdul Samad ku mutanen Ghana za ku san waye Habibullah Abdul Samad eh am so eh malam malam Abdul Samad ya mutumin kuma shi aka eh ai almajirin Shehu Ibrahim ne yayi zama a Senegal yayi wa Shehu hidima ah Eh, shi ma lafi sadko kwarai na'am amma daga wani ya zama ya zama dai zala eh amma duk in kare shi yana karewa kan shi Ibrahim ne bai iya taɓa Allah ai abinda kuma abinda ke nuna maka sarki zaki mm. da in ka zauna da azawiya san shehu ne ake tusa maka ba san annabi ba to da shi ne ko ka zama izala ba za ka iya wa shehu inkari ba amma da ke su zuciya ka suke cikawa da san annabi ba san kawunan su ba mm. gashi wani ya zauna da shehu Ibrahim ya zo yana iya wa Ibrahim inkari amma bai yi wa annabi inkari almajirin shi ma ya kasa wa annabi inkari hmm. bi ma'ana soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ake koyarwa ba na shi Ibrahim in ka samu annabi shikenan ka gama abin da suke koyawa kenan da haka Habibullah Abdul Samad lokacin da Saudiya suna farautar malamai a kasashen Afirka wanda a Najeriya suka samu alabakar Gumi suka bashi abin da ya kamata su bashi suka kusanta shi da su har aka samu almajirin shi ɗaya daga cikin malaman izala ɗahir mai gari ya rubuta project akan shi Ibrahim ya cika shi da ib aka kai wannan littafin Madina aka ɗabba'a. Kasan hmm. Saudiya ta ɗauki nauyin ɗabba'awa. Aka yi copies da yawa aka zo ana rabawa. Wasu ana sayarwa. To haka da aka je gana shi Malam Habibullah Abdul Samad shi ne ya yarda ya anshi da awun Saudiya sai insilahi daga ɗariƙan Tijjaniya. shine dalilin da ya sanya almajirin shi Ahmad Bamba shi ma ya fita Don haka idan sun washe Ibrahim radiyallahu launin inkari adawa ce da hasada Don su yardantar da inda suke samu kuɗi malamin su nake magana Don haka soyayyar ina ƙara ina jaddada wannan magana ne duk wanda ya taɓa yin dariƙa ba zai iya shi Ibrahim inkari ba ba zai iya manzo Allah inkari ba hmm. so wannan shine shine dai abinda nake na ce minti talatin gashi a lokaci ya ɗauke mu tsawo haka tun da haka ne hmm. da Allah a ɗauki waya ko ɗaya ko biyu ne ba komai amma amma alkawarin zuwa awa ɗaya da minti ishirin za mu tashi Eh, insha Allahu awa ɗaya da eh, minti ishirin. Sai wannan shi ba mu daidai karfe sha ɗaya kenan sai a bar ni karfe sha ɗaya. Eh, kuma ko ka sauke da karfe sha ɗaya zan sauka. eh insha Allah insha Allah eh. jama'a don Allah za mu ɗauki kira kamar ka kan da na yi magana kai da za ka zo ka yi tambaya tambaya kawai za ka yi kai da malami da kake karatu a nan minti biyar ka ƙare ka sauka kai da baka karatu a nan minti biyu ka ƙare ka sauka da ya baka amsa irin jayayya wani sa'in sa jayayyan da ake dummun hana ba a yi a nan kuma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola وعليكم السلام ورحمة الله